Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci goma sha shida, ishirin da biyar da talatin da ɗaya. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A ƙasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a ko da yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yau ranar Juma'a 28 ga watan Yuni na shekarar 2019. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanin labarai. To Maryam ga kanin labaran. A yau Juma'a manyan jami'ai daga kasashe masu karfin tattalin arziki da kuma Iran sun haɗu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku. tsohon mataimakin shugaban ƙasar amurka joe biden ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya shugaban ƙasar amurka donald trump ya yi wa shugaban rasha vladimir putin gargaɗi da kada ya kuskura ya sake yin shishigi a cikin zaben amurka To a shirin namu na yanzu za ku ji cewa Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta yarda Firayim Ministan kasar ya ci gaba da shugabanci bayan wata muhawara da aka yi jiya Alhamis. Muna kuma ɗauke da rahoto akan wani taro da aka yi a ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya inda jakadan Amurka ya yi jawabi game da dangantakar ƙasar da Amurka. Bayan haka za ku je da ƙarancin taki a yankin arewa maso gabashin Najeriya ka iya kawo ƙarancin albarkatun noma. Kamar kowace ranar Juma'a yau ma muna nan tafi da shirin duniyar Amurka wanda Muhammad Lalo ya shirya zai kuma gabatar amma duk sai bayan labaran duniya. assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. A yau Juma'a manyan jami'ai daga kasashe masu karfin tattalin arziki da kuma Iran sun haɗu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku da ake kira da wani kwamitin haɗin gwiwa akan yarjejeniyar 2015 da aka kula da Iran. Iran ta faɗa taron biyana tsakanin sauran ƙasashe da suka saka hannu a kan yarjejeniyar shi ne wata dama ta ƙarshe domin kare ta bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata. Iran tana barazanar za ta ƙara yawan adadin uranium da aka ƙayyade mata a yarjejeniyar a wani mayar da martani da takunkumin da Amurka ta ƙaƙaba mata shekarar da ta gabata. sai dai a kwanan nan iran ta rubanya samar da adadin na uranium da aka kayyade mata amma a cewar jami'an kasar iran ba ta karya adadin da aka kayyade ba tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden shine ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya alhamis muhawarar masu neman a tsayar da su takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat amma ɗaya daga cikin masu neman takarar sanata kamala harris ta yi masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru arba'in da suka gabata. Sanata Harris wadda 'yan majalisa ce daga jihar California kuma tsohuwar lauyar gwamnati ce, ta juya gaban Biden tana cewa, ban yi imani ba kai. idan wariyar launin fata ne amma bakar fata sanatar ta janyo masu kallo a ɗakin taron sun tafa mata lokacin da ta ce abin ciwo ne a baya-bayan nan biden ya bayyana yadda lokacin yana ƙaramin sanata ya yi aiki da sanatoci 'yan wariyar launin fata domin a samar da doka nan take biden ya mayar da martanin cewa hakan ya sauya matsayarsa akan batun kuma shi bai yaba wa 'yan wariyar launin fata ba. Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin wani gargaɗi da kada ya kuskura ya sake yin shishigi a cikin zaben Amurka. Yayin da yake ganawa da manema labarai a lokacin da yake ganawa tare da Putin a gefe guda a taron da ake yi na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ake walakabi da G20 a birnin Osaka na ƙasar Japan. an tambayi trump ko zai gaya wa shugaban kasar rasha da kada ya kuskura ya sake katsa london a cikin harkokin zaben amurka sai dai lokacin da trump yake ba da amsa a lokacin ya ce e tabbas zan tambaye shi yana kuma murmushi a fuskarsa zan gaya wa shugaban rasa cewa kada ya sake yi mana shishigi a harkar zabenmu ya kuma sake maimaita kada ya sake yi mana shishigi a harkar zabenmu yayin da ya nuna yatsa ga putin wannan musayar akwai yiwuwar ta ƙara janyo shakku a cikin zukatan mutane da dama da suke ganin cewa Trump bai ɗauki abin da muhimmanci ba. Wannan ce haɗuwa ta farko a tsakanin shugabannin tun lokacin da kwamitin bincike na musamman na Robert Mueller ya kammala rahotonsa, inda ya ce babu haɗin baki ko kuma haɗin kai tsakanin kwamitin yakin neman zaben Trump na shekarar 2016 da kuma jami'an gwamnatin Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akalla dakarun Siriya 27 ne aka kashe, wasu uku kuma suka raunata a wasu hare-hare biyu da mayakan da ake da ke da alaka da kungiyar alka'ida suka kai jiya Alhamis a tsakiyar lardin Hama na ƙasar Siriya. Har-haren biyu na bazata an kai su ne kan sojojin Siriya a kusa da ƙauyen Atshan da ke arewacin yankin Hama. Albayana shafin yanar gizo ne da ke zama hanyar yada labaran 'yan ta'adda a Siriya. shafin albayan har ila yau ya kafa wata sanarwa daga kungiyar na cewa ta kaddamar da hare-hare kan dakarun gwamnatin siriya a wasu yankunan hama da kuma arewa maso yammacin lardin idlib Jiya Alhamis Majalisar Dattawan Amurka ta amince da wani gagarumin ƙudirin soji da ya haɗa da sabbin takunkumi kan Koriya ta Arewa wanda ke zuwa yayin da ake muhawara kan matakin da shugaban ƙasa Donald Trump ya ɗauka kan ɗaukar matakin soji kan ƙasar Iran. Ƙuri'ar da aka kaɗa 86 sun amince, takwas ba su amince ba. Kasafin kuɗin tsaron ƙasa biliyan 750 ga ma'aikatar tsaron kasar ta pentagon a shekarar 2020 wanda zai fara a watan oktoba ya karu da biliyan 700 daga biliyan 716 na wannan shekara wannan kudirin zai bayar da damar gudanar da ayyuka ga rassan rundunonin sojin amurka ta kuma kara da bayar da izinin kirkirar dakarun tsaron sararin samaniya bisa umarnin gwamnatin Trump da umarnin samar da tsaro a yanar gizo sai kuma ƙarin albashi da kashi uku da ɗigo ɗaya cikin ɗari na albashin jami'an sojojin. labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Da farko za mu fara da jamhuriyar Nijar, inda Majalisar Dokokin Kasar ta sake amincewa Firayim Ministan Kasar ya ci gaba da shugabancin gwamnati da kuri'u 132 cikin 170. Bayan shafe wunin jiya Alhamis ana tafka muhawara tsakanin masu rinjaye da 'yan adawa da ke zargin Firayim Ministan da gaza wajen warware matsalolin da suka jefa talakawa cikin halin kuncin rayuwa. sai dai da alama kuri'ar da aka yi akan wannan batu ta bar baya da kura wakilin murya amurka sulaiman mini barma ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton zazzafar muhawara ce ta barke a zauren majalisar dokokin kasa a yayin zaman da ta shafe aure sama da sha bakwai tana gudanarwa a jiya alhamis da nufin raba gardama tsakanin masu linjaye da 'yan adawa waɗanda suka zo da buƙatar tsige firaminista birjira fini daga mukaminsa saboda abin da suka kira kosawa da kamun lidayinsa sai dai a ƙarshe masu linjaye sun dakile wannan yunkuri ta hanyar ƙuri'a honorable idrisa mai daji dan majalisar dokoki ne a ƙarƙashin tutar jam'iyyar pnds tarayya mai mulki tabbat birji zai zama bisa iko saboda mu a da rinjaye kuma mun amince kuma 'yan nijar duk gaba ɗaya sun amince da aikin da birji ga yi aikin da mamadu isu ga yi cikin ƙasa kenan mu ba mu da dama wani faɗuwa gaba dama sun aza tana don su yi tallakan su dan su aza tana dan saboda su kwatanta mu duniya akwai wata matsala ta siyasa cikin niger alhali ka babu komi niger lahiya lau take sai dai yan adawa na ganin zaman majalisar na jiya alhamis ya bar baya da kura a bisa yadda sakamakon ƙuri'un da aka kada ke nunin wasu daga cikin 'yan majalisa na ɓangaren rinjaye sun juya wannan gwamnati baya kamar yadda honorable lawali ibrahim ya bayyana min mu da 'yan adawa a zahirce mu talatin da uku ne muka samu ƙarin mutum biyu gashi har mun ƙara samun ƙarin mutum uku to alhamdulillahi mun yi galaba tunda mun samu su shakku da tsoro a cikin zukatocinsu wurin wannan kwankwalar tsotson ta ya hasu bata juna su a rasa wane ne to amma bangaren masu rinjaye na cewa ko gezau eh majority kinmu tana nan wata take ciki babu abin da ya girgiza ta muna nan daram da kan bayan gwamnatin mu su ne abu su nasara ba tamam da sun kai za su kasa gwamnatin kuma Allah bai ba su sa'a ba ko gobe an koma za mu kashe su in Allah da. a cewar honorable korone masani kusa a kawancan jam'iyyun adawa daga yanzu sun kaddamar da gwagwarmaya sai sun ga abun da ya ture wa buzu naɗi. tun da an ka fara ikon guri ba taba ajin motion da ba sai shiya yanzu mun fara na ta sama wadda za mu ajiya mun san daga ba za mu ci babu zancen jihar baya tun da kowa ya san Nijar halin da take ciki yau. Hare-haren ta'addancin da Nijar ke fama da su na daga cikin matsalolin da 'yan hamayya ke ganin sun faskari gwamnatin wannan ƙasa. To amma da yake mai da martani Prime Minister Birjira Fini na ganin rashin dacewar tallata matsalar tsaro a rariya yayin da a ɗaya ɓangare ya nanata cewa mulkin renaissance ya gudanar da ayyukan da talakawa a sassan kasar ke yabonsu kafin daga bisani ya gayyaci daukacin jama'a su hallara a taron shugabannin kasashen afirka da za a gudanar a watan gobe a nan yamai sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar. madalla a gaida Sulaiman Barma. Yanzu kuma za mu je Najeriya. A yayin da ake shirye-shiryen bukukuwan zagayowar ranar samun 'yancin kan Amurka ranar 4 ga watan Yuli. Ofishin jakadancin Amurka da ke Najeriya ya shirya wani taro inda jakadan ƙasa a Najeriya ya yi jawabi a kan dangantakar da ke tsakanin Amurka da Najeriya. Wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina ya aiko mana da wannan rahoton. You have seen in these images, among other things, a great silver arch jakadan amurka a najeriya ambassador start samington kenan ke jawabi inda yake tsokaci kan hulɗar najeriya da amurka wanda ya ce mai armashi ce a bar a tarairaye ta ya ce babban ni'ima da baiwar da allah yawa najeriya shine albarkar jama'a wanda ya ce matakin ci gaba shine kawai a ɗora akan albarkar jama'a da ake da shi a halin yanzu ambassador simington ya ce arzikin jama'ar najeriya da ake da shi a halin yanzu amfanin hakan ya ta'allaka ne akan haɗin kan ƙasar duk kuwa da bambance-bambancen da ake da su wanda kan ke zama kalubale ga wasu ƙasashe amma abin ba haka yake ba a nan najeriya a nasa bangaren famanan sakataren ma'aikatar harkokin wajen najeriya mustapha suleiman ya yi tsokaci mai tsawo bisa irin tallafin da amurka ke baiwa najeriya inda ya ce najeriya na godiya matuka na kuma fatan wannan alaka zai ci gaba musamman irin tallafin da amurkan ta bayar wurin yaƙi da 'yan ta'adda da matar laifin jin kai ga waɗanda rikicin boko haram ya raba da gidajensu da kuma irin ɗimbin taimakon da amurkan taiwa najeriya musamman gabanin babban zaben da aka yi a baya-bayan nan shugaban majalisar dattawan najeriya dr ahmed ibrahim lawal na daga cikin kusoshin siyasar najeriya da ke sahun gaba a wurin wannan biki My compatriots is that we should learn. Yan nigeria ya kyautu su yi koyi da zaman tare da juna cikin lumana irin na Amurka da Amurkawa duk da bambance wajen da ake da su. Mu yi koyi da Amerikawa bisa yadda suke zaman tare cikin aminci da lumana tun bayan samun 'yancin kan Amurka yau shekaru 243 kenan. An yi kaɗe-kaɗe da raye-raye irin na al'adun Amurka a wannan biki tare da cika ciki na abinci iri daban-daban na Amurkawa. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Sai da Hassan mai Maina kaina yanzu kuma za mu leƙa arewa masu gabashin Najeriya inda rikicin Boko Haram da rashin taki suka zama babban kalubale ga manoma. Wakilin murya Amurka Haruna Dauda biyu ya aiko mana da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. jihar borno dai na ɗaya daga cikin jihohin da ya dinga fuskantar matsalolin tsaro musamman ma na hare-haren 'ya'yan ƙungiyar boko haram da ake san cewa an soma ne a wannan jiha a kuma babban birnin maidugurin kafin daga bisani ya taɓo kusan dukkanin jihohin da ke shirya arewa maso gabacin ƙasar kusan kashi hamsin na al'umman jihar borno dai manoma ne sai dai wannan batu na tsaro ya shafi al'umman wannan jiha da dama musamman ma manoma da makiyaya da akasari suka fuskanci barazana na 'yan kungiyar boko haram sakamakon irin kisan gilla da aka gima ma manomar a mafi yawa a gonakinsu da karancin taki da suke fuskanta a yanzu hakan sakamakon hana sai da takin a jihohin borno da yobe da jihar adamawa da jami'an soja suka yi ana zargin cewa akan yi amfani da shi wajen kera bama-bamai da akan kai hare-hare kan jama'a da su wanda hakan nema ya ja hankalin hukumar samar da abinci na majalisar ɗinkin duniya da ake kira FAO a takaice wanda shugaban hukumar Mr. Sofian Koroma ya koka game da wannan batu da ma ya ce karancin takin ko kuma haramta sai da takin a kasuwar fage na iya mahaddasa karancin abinci. One of the major challenge we face is the ban on fertilizer in the in the in the three Mr. Koroma ya ce babban matsalar yanzu da muke fuskanta shine an haramta taki a jihohin nan guda uku muna kuma zaton hakan zai iya shafar yadda za a samu albarkatin noma amma za mu mika wannan batu zuwa babban birnin tarayya abuja don mu samu masalahan wannan matsalar don wannan matsala batu ne da ya shafi tsaro kuma a matsayin jami'an soja batun tsaro batu ne da ke cikin gaba fiye da kowane irin lamari don haka dole ne mu bi wannan dokoki to waya ma manoman da ke jihar borno ke tinkarin shirin wannan noma na wannan shekarar ne ga dai abinda wasu suke cewa sunana jimai shati ma shirin noma yanzu ba tractor muke nema za mu saka shi a cikin a cikin gonar mu to kuma wani matsaloli ne ku mata manoma kuke fuskanta eh to matsalolin mu muna neman tractor muna neman tallafi wanda za a iya tallafa ma mata da yake muna da jeyu to kuma su manoma ne muna neman taki matsalan tsaro haka na a bayan gari idan mu ce ta bayan gari ana magana manoma na fuskantar hatsari eh. kamar wani kira za ku ga gwamnati ganin cewa an ba ku kariya ku ci gaba da harkar noman eh to muna kira da gwamnatin nan ne da ta zauna gwamnati ne mai tausayi wanda yake za ta iya saka mana matakan tsaro wanda yake za mu iya fita noma mu je jeji mu je mu dawo lafiya muna roƙon gwamnatin nan ko mun tabbatar cewa da wannan gwamnatin za ta iya taimaka mana. Sunana Bunu Gwani Mustapha in Borno Agri Village Kasaba. Eh to ya sha'anin noma yake a Borno. Sha'anin noma dai ga nan to dan da akwai tsoro tsoro da amma duk da sai mun daura mun yi shi. Ba gudu ba jara ba dole in ba mu yi wa yunwa zai kashe mu. Yanzu haka mun fara noma mun je mun share share tractor yanzu muke jira. Nan da kwana biyu na insha Allah Rabbi za ka mana ogan mu zai ka mana tractor. Sai dai shi ma sabon gwamnan jihar Borno Professor Babagana Umar Zulum yana mai nuna damuwarsa game da wannan matsala na rashin tsaro da ya ce ya shafi harkokin noma da kuma ya ce za su ɗauki matakin kare waɗannan manoma na tabbatar da cewa al'umma sun ci gaba da gudanar da harkokin nomansu kamar yadda yake gama abin da ke cewa. kuma fannin gwamnati mun riga mun yi magana za mu karfafa security apparatus namu wato vigilante namu da hunters da su sojojin mu tabbatar mun kan tsoro ga kasan borno saboda mutane su samu su je su su yi noma don saboda wadatan abinci shi ke abin da ya kamata mutum daga farko ya samu haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Eh, ‘ya'yan binni da ku da ‘ya'yan ku kama noma Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC agogon ma'anan kuma yana cewa karfe 11 da minti 18 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka na wannan mako zai duba ne kan takaddamar da ke faruwa tsakanin Amurka da Iran, inda bangarorin biyu ke ci gaba da nuna wa juna yatsa. Sunana Mahmud Lalo. To manyan jami'an gwamnatin Amurka da na Iran na ci gaba da yi wa juna barazana duk da cewa bangarorin biyu sun ayyana cewa ba su da niyyar gwabza faɗa tsakaninsu a ran laraba da ta gabata shugaban addinin iran ayatollah ali kameni ya kwatanta amurka a matsayin gwamnatin da ta fi kowace mugunta da son yaƙi a duniya hakan na zuwa ne kwanaki kaɗan bayan da amurka ta saka takunkumi a kansa inda ya kara da cewa ana musguna al'ummar ƙasar iran da takunkumi amma duk da haka ba a kassara su ba kuma sun ci gaba da zama masu ƙarfin zuciya ya kuma kwatanta amurka a matsayin ƙasa da ke yaudarar sauran ƙasashen duniya wato idan ana magana akan hawa teburin tattaunawa sayid abbas musavi shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen iran shin akwai sauran wani takunkumi da amurka bata saka wa iran ba a kwanan nan ko kuma cikin shekaru arba'in da suka gabata shin akwai abin da suka cimma to sai dai sakataren baitulmalin amurka steven manuchin ya ce takunkuman suna tasiri Uh, Mutanen da ke cewa takunkuman ba sa wani uh, tasiri ba haka abin yake ba. Akalla mun rufe ɗumbin biliyoyin dalolin ƙasar. Sannan akwai wasu matakai da za mu uh, ɗauka a nan gaba da za su haɗar har da wasu kamfanoni da mutane suke ɓoye kuɗaɗensu. Saboda haka, kuskure ne a ce takunkuman ba sa aiki. To dangane da wannan sa'insa da bangarorin biyu ke yi ne na tuntuɓi Dr. Nasir Damowa mazaunin jihar Florida a nan Amurka wanda ke sharhi kan al'amuran yau da kullun inda na fara da tambayar shi yadda suke kallon wannan takaddama a matsayinsu na masu sharhi. To kaga yanzu wannan tafin eh, wannan matsalolin da ake ta samu ita Amurka kamar ta shiga wani hali na kada saboda ah, waɗancan sauran kasashen na turai da kuma kasashen da suke cikin har yanzu a cikin wannan yarjejeniya kamar ta yi musu abin nan ba zata lokacin da ta fitanantu yanzu koma musu domin ƙoƙarin walwala takaddama kuma yana son ya zamo sun rasa su yadda za su yi musamman su kasashen To dakta wannan sabon ko kuma waɗannan sabbin takunkumi da aka kakaba wa Iran a jiya litinin wani irin tasiri za su yi ga ita ƙasar? Masu um, fashin baki irin na wannan da yawa na saurara ga rediyo da kuma eh, tattauna da ake ta yi ga talabijin za ka ga cewa nuna cewa bai da wani tasiri gaskiya saboda wai asali ma shi a shugaban na Iran shi shugaban na addini na iran din mm, ba wai mm. eh ne ba wai wani abin nan kaman hannayen jari yake da ba kasashen yamma da za a dibin cewa idan aka datse waɗannan kuɗaɗen nashi zai haka suna ganin ba ma wani tasiri zai ba duk da yake shugaban ƙasar da kuma shi sakataren treasury wato steven mnuchin Mm. sun nuna cewa akwai tasirin da zai yi to a dakta a ƙarshe kamar kana ga ta ina za a shawo kan wannan eh, takaddama ina maslaha take to ni a gani na maslaha tana ga gaskiya sai ita wannan ƙasa amurka ta koma eh, waɗancan sauran ƙasashen da suke cikin wancan yarjejeniya domin neman maslaha wanga mataki zai yi wuya ya tasiri ga su musamman a ah, iran ɗin saboda suna ganin cewa eh, eh, babu wani abu da zai eh, kawai babu wani advantage zan cewa kamar eh wani abu da za a amfana amfana eh hmm. gare shi idan suka ce su biye mu duk abin da amerika take so game da wanga yanzu ne suke ciki so amma suna ganin cewa suna dan Uh, abin nan uh, influence ga sauran kasashen da ba su yi ta ba mm. cikin wannan uh, abin nan kamar su ingila da sauran germany da sauran kasashe da suke cikin wancan abin nan kuma suna ganin cewa amerika tana da sanar cewa idan ta kai mata hari to ba ba karamin abin nan tashi hankali zai kawo a wannan yanki ba da kuma sauran kasashe na duniya mm. to akan wannan gaskiya ina ganin yana da kyau idan amurka za ta koma ga wancan ah, sauran kasashen domin a nemi maslaha yana yiwa abinda ah, in zai yi su koma a cikin wancan da ah, ta farko da aka yi ko da dai kyakkyace ko wani abu amma dai su shirya a kan a koma wancan yarjejeniyar a yi wanda zai hana ma iran neman tanadi makaman nukiliya har tsawon shekara goma ana ganin cikin wannan lokaci kuma ana iya a yi extending ya wuce wannan kaji yadda nake ganin eh, amurka ta dan shiga aka mai wuya ke dr nasir dan mawa kenan to hukumomin iran da dai kamar yadda rahotanni ke nunawa suna nuna alamun ashirin suke su hau teburin tattaunawa muddin za a dage musu takunkuman da aka saka musu yayin da shi ma shugaba trump ya ce amurka ashirin take ta tattauna amma idan iran din ba ta bukatar hakan to can ya rage mata masu sauraro da kama kawo ƙarshen shirin duniyar amurka nan mako sai kuma wani jiko idan allah kai mu yanzu a madadin muhammad hafiz baballe da julie levis gresham da ta hada shirin sai patsy da kusuwara mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla a gaida Muhammad Lalo. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Usman Kasim Giringin. ya ce VOA Hausa da fatan ma'aikatanku suna cikin ƙoshin lafiya. Don Allah ku ba mu dama mu jajantawar al'ummar diffa ta jamhuriyar Nijar kan harharen da mayakan ƙungiyar 'yan Boko Haram suka kai. Suka kashe mutane da dama tare da jikkanta wasu. Allah ya kawo mana zaman lafiya a ƙasashenmu na Afirka da duniya baki daya A ƙarshe muna addu'a Allah ya jikan waɗanda suka rasu. Amin. daga nan sai sako daga ibrahim musa wada da zainab ibrahim musa wada suka ce haba shugaban mali wallahi ci gaba da zuba idanu kana kallo yarda manoma suke ta yi wa 'yan uwanmu fulani makiyaya kisan walakanci hakan samsam bai dace ba sai kuma sakon da ya fito daga sani muhammad cindo ya ce co hakika kashe mutane 20 da 'yan kungiyar boko haram ta yi tsakanin najeriya da nijar abin takaici ne ya allah ka kawo mana saukin wannan lamari to amin saƙonmu na ƙarshe ya fito daga yakuji matar ahmad abacha macina ta ce a gaskiya matakin da 'yan uwana matan najeriya suka ɗauka na yin amfani da magungunan gargajiya waɗanda suke ƙarin ni'ima a gare su don hana mazajensu kishiya ko su nemi matan banza a layi ya yi daidai dama hausawa suna cewa idan kana da kyau to ka ƙara da wanka amma mata su san cewa su kyautata wa miji tare da bashi hakkokinsa shi ma hanyar mallakar miji ne allah ya samu dace to amin To jama'a ku ci gaba da aiko mana da sakonninku da ra'ayoyinku. Mun gode, mu huta lafiya. to madalla kafin mu yi sallama da ku ga takaitattun labaran duniya. manyan jami'ai daga kasashe masu karfin tattalin arziki na duniya da kuma Iran sun haɗu a Biyana a taron da suka saba yi duk bayan watanni uku da ake kira da kwamitin haɗin gwiwa a kan yarjejeniyar 2016 da aka kulla da Iran. Iran ta faɗa taron biyana tsakanin sauran kasashe da suka saka hannu a kan yarjejeniyar shine wata dama ta ƙarshe domin kare ta bayan da Amurka ta janye daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata. tsohon mataimakin shugaban amurka joe biden shugaban ƙasar amurka joe biden shine ya mamaye fagen muhawarar da aka yi a daren jiya alhamis muhawarar masu neman a tsayar da su takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar democrat amma ɗaya daga cikin masu neman takarar sanata kamala harris ta yi masa tambaya kan dangantakarsa da wasu 'yan majalisu 'yan wariyar launin fata shekaru 40 da suka gabata Shugaban ƙasar Amurka Donald Trump ya yi wa shugaban Rasha Vladimir Putin wani gargaɗi da kada ya kuskure ya sake yin shishigi a cikin zaben Amurka. Yayin da yake ganawa da manema labarai a lokacin da yake ganawa tare da Putin a gefe guda a taron da ake yi na ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki na duniya da ake walakabi da G20 a birnin Osaka na ƙasar Japan. an tambayi trump ko zai yi zai gaya wa shugaban kasar rasha da kada ya kuskure sake katsa landan a cikin harkokin zaben amurka akalla dakarun siriya 27 ne aka kashe wasu uku kuma suka jikkata a wasu hare-hare biyu da mayakan da ke da alaka da kungiyar alka'ida suka kai jiya alhamis a tsakiyar lardin hama na kasar siriya hare-haren biyu na bazata an kai su ne kan sojojin siriya To masu sauraro a nan za mu dasa aya sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya na gabatar da shirin da Mr. Tadi da ya haɗa shirin ya kuma ba da umarni da injiniyan mu Mr. Aidan Utku. Ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.